Kusan dukkan wasu masu bakin fada a a harkokin kasuwanci ne suka hallara a wannan taro na cibiyar 'yan kasuwa Chamber de Commerce wanda dama al'ada ce a Nijar idan watan azumin Ramadan ya gabato sukan zama kan teburi guda da hukumomin da ke kula da fannin saye da sayarwa domin ɗaukar matakan kare masu ƙaramin ƙarfi daga 'yan kasuwar da ke cin karensu ba babbaka ta hanyar tsawwala farashin ababen masarufi a tsawon wannan wata na yawaita neman lada. A ƙarshen wannan haɗuwa shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa Alhashi sumaila Hatimu mai aya ya bayyana irin alƙawalan da suka ɗaukar wa gwamnati. Har kullum da ma matsalar da aka samu a cikin wata mai alfarma cikin watan azumi abin da ya danganci kamiya ne da wasu kaya waɗanda suka eh, danganci wasu kaya irin na, marmari hakan ga su ne ake kuka da su su ma a halin yanzu eh, sandika ta kaya na miya sun ce mana a halin da yanzu wannan farashi ya daidaita bisa kasuwa kuma sun ɗauka mana alƙalin cewa za su yi dukkan bakin ƙoƙarin su don saboda su ga ba a yi kuka ga wannan farashi ba. Tuni dai gwamnatin ta Nijar ta kaddamar da wasu matakan rigakafi in shi ministan kasuwanci Alhashi Alma Umaru. Bayan alƙawalar suke ɗauka mana za su rage kuɗi su kansu 'yan kasuwai akwai wanda suke kawo nasu tallafi kyauta su zo mu kawo hatsi dawa wake su zo su yi kasuwa ta masu ƙaramin ƙarfi suna saidawa da rahusa in ka lura yau da shekaru wajen shida kudin abinci bi hawa Nijar. A can baya an saba huskantar saba alkawali daga wasu 'yan kasuwar da ke lilinka farashin ababen masarufi a lokacin azumin Ramadan. Saboda haka shugaban kungiyar Raskoni Alhashi Mustapha Kadi ya ce a wannan karan za su sa ido. A yau 'yan kasuwa su da kansu ne suka ɗauki alkawalla. Da na farko dai kayayyaki ba za su kara musu kuɗi kuma za su ma rage kuɗin sauran kayayyaki kenan a yanzu mu kallon su ne za mu yi za mu eh, eh, zuba musu ido mu gani in sun cika domin takaita wahalhalun 'yan kasuwa akan hanyar su ta shigo da cimaka da kayan kwalam daga ketare majalisar ministocin nijar ta ɗauki matakin sassauta binciken ingancin irin waɗannan kayayyaki bayan da 'yan kasuwa suka sha ƙorafi a kai saboda a cewar su binciken na hukumar avcn karuwar diya ce a gare su kuma ma hakan na shafar farashin kayayyaki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.